radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Muhammad. Ma sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. ba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokun san. Daga nan sai labarin duniya da dumi su sai a saurari shirin Afirka a yau. daga nan sai masu sauraro sai kuma kisoshin rayuwa daga nan sai lafiya sai da kula sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu da mujin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya amma kafin komai sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata uku ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma ga watan jumada thani shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan janairun shekara ta 1993 shugabannin kasashen amurka da rasha wato george w bush babba da kuma boris yeltsin suka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta rage yawan makaman nukiliya waɗanda suka tara har zuwa kashi biyu da ɗigo uku na kowace ƙasa tsakaninsu bayan faɗuwar tarayyar soviet da amurka tana tsamanin ƙasar rasha za ta zama ekoranta amma da gwamnatin rasha ta gane cewa amurka tana ƙara yawan makamanta na nukiliya duk da wani yarjejeniya da aka cimmawa sai ta dakatar da shirin na rage yawan makaman nukiliya sai daga baya kuma ƙasashen biyu na amurka da rasha suka sake kulla wata yarjejeniyar mai kama da waccan amma shekara ta 2010 wadda ita ma har yanzu ba su yi aiki da ita ba kasashen amurka da rasha ne dai suke mallakar mafi yawan makaman nukiliya da ake da su a duniya wanda hakan ya sa waɗannan kasashe biyu suka zama mafi haɗari ga al'ummomin duniya baki ɗaya bisa la'akari da makaman nukiliya masu haɗari da suke mallaka wanda duk wani ƙanƙanin kure da ka iya faruwa wajen kula da waɗannan makamai zai iya jawo halakar al'ummomin duniya da dama. da ƙarshe masu harai kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau janar robert harrison wani babban sojin ƙasar amurka ya shiga ƙasar iran a ɓoye a daidai lokacin da juyin juhala musulunci ke gab da samun nasara a ƙasar janar robert shine mataimakin babban kwamandan sojan amurka a tarayyar turai ya kuma shigo ƙasar iran ne domin shirya jun mulki ko kuma kawo ƙarshen boran al'umma a ƙasar wanda ake da nufin kifar da gwamnatin sarki sha a duk tsawon zamansa a tehran na kimanin kwanaki talatin sau ɗaya ne kawai gana da sarki sha inda ya faɗa masa cewa dole ne ya bar ƙasar ta iran ya kuma sanya masa ranar ficewa daga iran ɗin ban haka ne kuma a kafa gwamnatin shahpur bakhtiyar wanda ita ma bata iya kare manufofin 'yan mulkin mallaka ba daga ƙarshe dai 'yan kwanaki kafin juyin juhalin musulunci robert ya fice daga kasar iran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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To madalla yanzu kuma sai a gya zama domin a ji labarun duniya ta da tahir amina Raji. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. su. ƙasar iran ya ce juyayin shahadar suleimani yana kare dukkanin abubuwa masu tsarki gwamnatin burkina faso ta kori jakadan ƙasar faransa daga ƙasar majalisar duma ta ƙasar rasha ta buƙaci ɗaukar fansan sojojin ƙasar wanda ukraine ta kashe a jiya litinin yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran san ibrahim ra'isi ya bayyana cewa juyayin shahadar shahid kasim sulemani wani al'amari ne wanda zai raya dukkanin al'amura masu tsarki a musulunci sannan zai raya ruhin yaƙi da manya-manyan azzaluman kasashen duniya kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran yana kaltar shugaban yana faɗar haka a taron juyayin shekaru uku da shahadar shahid kasim sulemani. wanda gwamnatin ƙasar amurka ta yi a ranar uku ga watan janairu shekara ta 2020 a tashar jiragen sama na birnin bagdaza na ƙasar iraki a taron juyayin wanda aka gudanar a masallacin imam khomeini kudisa sirruhu da ke nan tsakiyar birnin tehran ra'isi ya kara da cewa a lokacin da muke bakin cikin mun rasa kasim suleimani a cikinmu amma kuma a ɗayan bangaren muna farin cikin cewa duniyar musulunci tana da wa'anda suke sadaukar da kansu don karantar da duniya irin yadda addinin musulunci yake da ruhi na kwatar 'yancin wa'anda suke neman 'yancin kansu a duniya taron wanda ya sami halartar manya-manyan jami'an gwamnati sojoji da kuma jakadun kasashen waje a nan birnin tehran ya sami halartar dubban mutane daga nan birnin tehran da gewayensa a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya ba da umarnin kashe janar kasim suleimani a birnin bagdaza na kasar iraki miliyan mutane a kasar iran daga ciki har da mahaifar janar kasim suleimani wato kirman suna juyayi da kuma ziyartar kabarinsa don tunawa da jarumin da ya jagoranci murkushe kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish wacce ta mamaye kasashen iraki da siriya a cikin shekaru uku tashar talabijin ta press tv nan tehran ta bayyana cewa an gudanar da tarurruka a garuruwa da dama a duk faɗin ƙasar daga ciki hadda nan birnin tehran esfahan yazd birjan rasht shahar kudus da kuma arak a mahaifarsa dai wato kirman dubban ɗaruruwan mutane daga cikin garin da kuma wajensa sun ziyarci makabartan shahidai na kirman inda aka bisne shahib kasim suleimani don karanta fatiha ga ruhinsa da kuma bayyana so da girmama ayyukan da ya yi na ɗan adamtaka a mafi yawan rayuwarsa kama daga kalafifen yaƙi da kuma yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasashen yankin gabas da tsakiya a jawabin da ya gabatar a taron juyayin shahadar kasim suleimani shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa za a ɗauki fansar kisan shahid kasim suleimani da shahid mahdi al-muhandis na ƙasar iraki da kuma abokan tafiyarsu. kakakin gwamnatin kasar iran ya ba da sanarwar cewa ranar shahadar janar kasim suleimani wato uku ga watan janairu na kowace shekara za ta kasance ranar turjiya ta ƙasa kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran yana kalto ali Badri jahormi yana faɗar haka a yau talata a taro da kafafen yada labarai da ya saba gabatarwa a kowane mako a fadar shugaban ƙasa a nan birnin tehran kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto jaharmi yana cewa tare da fatan an shiga sabuwar shekara ta 2023 lafiya ina fatan shekaran za ta kasance cike da alheri da zaman lafiya ga duniya gaba daya. yau ce janar kasim sulemani jarumi wanda ya shahara da yaƙi da 'yan ta'adda a duniya yake cika shekaru uku cur da shahada rana ce wacce dukkanin iraniya suke girmama wannan jarumin wanda ya shiga zukatan mutanen kasar da dama rana ce wacce mutanen kasar iran suke tunawa da kuma juyayin shahadarsa da kuma abokansa shahidai a kan tafarkin turjiya da gwagwarmaya da azzaluman kasashen duniya daga ƙarshe kakakin gwamnatin ƙasar iran ya ce muna fatan za mu raya hanyar shahidai a dukkanin bangarorin mu musamman a harkokin shugabanci ya kuma kammala da cewa saboda jinin shahidai ne ƙasar iran take samun ci gaba a kowane bangare na ilimi daga ciki ina son in shaida muku cewa ƙasar iran a halin yanzu tana daga cikin ƙasashe goma a duniya wanda suka kore a ƙera na'urorin hangen nesa wato telescope masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majalisar duma ta kasar rasha ta buƙaci gwamnatin shugaba putin ta ɗauki fansar rayuwar sojojin ƙasar 63 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan tsaron ƙasar rasha yana cewa sojoji 63 ne suka mutu a sansanin sojoji na wucin gadi da ke makifka na lardin donetsk ɗaya daga cikin yankuna guda uku wanda rasha ta kwace daga hannun gwamnatin ƙasar ukraine labarin ya kara da cewa sojojin ukraine sun yi amfani da makamai masu linzami samfurin himars kirar gwamnatin kasar amurka guda shidda inda sojojin rasha suka kakkaɓo biyu daga cikinsu amma hudu suka fada kan sansanin suka kuma haddasa mutuwar sojojin rasha 63 grigori karasim mamba a majalisar dattawan kasar rasha ya yi kira ga gwamnatin kasar rasha ta dauki fansar wannan kisar a kan kasar ukraine da kuma ƙawayenta na kungiyar tsaro ta nato har ila yau sergei mironov ɗan majalisa kuma tsohon shugaban majalisar dokokin kasar rasha ya buƙaci a gudanar da bincike don gano waɗanda suka yi sake har sojojin rasha 63 suka rasa rayukansu a lokaci guda bayan da suka san cewa ƙasar ukraine tana da irin wa'annan makamai masu ƙarfi gwamnatin sojoji a ƙasar burkina faso ta buƙaci jakadan ƙasar faransa a wagadugu ya fice daga ƙasar a daidai lokacin da ƙiyayyen ƙasar faransa yake ƙara yaduwa a cikin ƙasar ta bukina faso shafin yanar gizo na africa news ya nakalto kamfanin dillacin labaran associated press na cewa kakakin gwamnatin ƙasar burkina faso jean emmanuel ya tabbatar masa da labarin amma ofishin jakadancin ƙasar faransa a birnin wagadugu ya ƙi faɗan komai dangane da labarin kafin haka dai gwamnatin sojojin kasar ta bukina faso ta buƙaci wakiliyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da al'amuran jin kai na ƙasar wato babara manzi ta fice daga ƙasar a makon da ya gabata saboda shishikin da take yi a cikin al'amuran cikin gida na ƙasar bukina faso har ila yau firaministan kasar apoliana tambale ya ziyarci kasar rasha a watan da ya gabata inda yake buƙatar ƙarfafa dangantakar tsaro da ƙasar ta rasha saboda yakar 'yan ta'adda wanda suka addabi ƙasar tun shekara ta 2015 masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. an gaida tahir raji ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan taron da aka yi tsakanin shugabannin Afirka da na Amurka. Ko me yasa Amurka ɗin ta kirayi wannan taro a daidai wannan lokacin? ko mai take son cimma? Sannan ma abu ne mai yiwuwa ta goga da sauran ƙasashen da suka gaye ta musamman ma dai manyan ƙasashen duniya wajen baza tasirinsu a wannan nahiya. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gayyatar da amurka ta yi wa shugabannin kasashen afirka sannan kuma shugabanta joe biden ya gana da su ta sake dawo da tambayoyin da aka daɗe ana bujirowa da su daga cikin waɗannan tambayoyin da ake yi da akwai cewa a wani bagire ne amurkan take dangane da tasirinta a afirka a wannan lokacin da manyan kasashe suke gogoriyan zuwa cikin wannan nahiya kasashe kamar china da rasha suna cikin sun farko a gasar kutse cikin nahiyar turawa dama dai sun daɗe domin ko su ne suka yi wa nahiyar mulkin mallaka kuma jayayyarsu da amurka a kan wawasan arzikin nahiyar afirka bai taɓa zama musu matsala ba kamar yadda su kansu turawan a tsakaninsu suka raba wa junansu arzikin nahiyar afirka haka suke wannan irin rabon a tsakaninsu da Amurka a wasu lokutan wata sabuwar ƙasar da ta shigo cikin wannan gasar a nahiyar afirka ita ce turkiya wannan ne ya sa ita kanta amurkan take bayyana nahiyar afirkan da cewa nahiya ce da za a ci kasuwarta da yin dabdala a cikinta a nan gaba tare da cewa batun tattalin arziki shine ma mai gasar da kasashen suke yi a tsakaninsu a wannan nahiyar da allah yi wa arziki da albarkatun da babu irinsu a cikin mafi yawancin nahiyoyin duniya sai dai duk da haka batun al'adu ma ba a bar shi a baya ba dukkan waɗannan ƙasashen da suke gogoriyo zuwa nahiyar afirka da wa wasan dukiyarta suna kuma ɗauke da al'adunsu da suke son tallatawa da watsawa dama dai a lokacin da turawa suka yi gogoriyo na farko zuwa afirka sun shiga tare da addinin kiristanci. masu nazari da sharhi suna cewa a wannan karan amurka za ta iya kutsawa duk inda take so ba a cikin sauƙi ba a nahiyar afirka bayan shekaru masu tsawo da ta ɗauka ba ta damu da nahiyar ba yanzu waɗanda take son ta yi gasa da su sun riga sun kama ƙasa kuma suna da abubuwan da suke baiwa shugabannin nahiyar afirka da ita amurkan da wuya ta irinsa ga misali cibiyoyin kudi na duniya kama daga kan bankin duniya asusun ba da lamani Club ɗin paris da sauransu suna gindaya wa shugabannin nahiyar afirka wasu sharuɗa kafin amincewa su ba su wani tallafi ko bashi sharuɗan a wasu lokacin suna ɗaukar salo na siyasa su yi abin da su turawan suke so wanda kuma shugabannin nahiyar ba su so wani lokacin kuma sharuɗan suna da wato ɓangaren tattalin arziki da za su takura wa talakawa su ƙara jefa su cikin ƙuncin rayuwa ita kuwa ƙasa kamar china wacce take da kuɗi malala gashin tinkiya bata damu da ta ginda wa shugabannin na afirka wannan irin sharuɗan ba ba shi kawai take su da zumar kudinta za su dawo da ruwa illa iyaka ba magana wani sharaɗi na siyasa balle kuma na ayyana musu abin da za su yi mafi yawancin ayyukan ma canin ce za ta bijiro da shi amma kuma ita za ta aiwatar da shi don haka za ta ci riba biyu ribar ta yi aiki sannan kuma ribar an biya ta da kudaden ruwa su kuwa shugabannin afirka mafi yawancinsu ba duka ba domin an ce ba a yin jam'i sun fi son cana ɗin saboda su ta cin hanci da rashawa da facaka ba raya ƙasa ba sai 'yan tsiraru su ne masu son wato ganin cewa hatta canan ba su miƙa mata kai bori ya hau ba su kuwa 'yan tsararru ba a gina ƙa'ida da su a ranakun sha uku da sha biyar ga watan disamba na shekara ta 2022 da ta ƙare amurkan ta yi taro da shugabannin ƙasashen afirka su hamsin inda ta tattauna da su wannan shine taro mafi girma da shugabannin nahiyar afirka suka yi a wuri daya bayan kawo ƙarshen cutar nan ta corona gabanin yin wannan taron da ya amurka ta bakin babban mai bayar da shawara a kan harkokin tsaro ga shugaban kasar jack sullivan ya ce za su ware dala amurka biliyan 55 domin zuba su a matsayin hannun jari a cikin nahiyar afirka ɗin a cikin shekaru uku a jere shekaru takwas da suka gabata ne dai aka yi taron farko a tsakanin amurka da shugabannin nahiyar afirka kuma tun daga wancan lokacin ba a sake yin wani taron ba to me yasa a wannan lokacin shugabannin amurkan suka tuno da afirkan har suka gayyato shugabanninta da musu zuwa a taro da su bayan gushewar shekaru takwas gasken lamari kamar yadda manazarta suka ambata shine tasirin amurka a cikin nahiyar ta afirka yana fuskantar koma baya kasashe irin su china rasha jamus suna suke kara shiga cikin nahiyar hakanan turkiya da iran da maharamtacciyar kasar isra'ila da wasu kasashen larabawa na yankin tekun fasha wannan abin da amurkan take gani yana faruwa a ƙasa ya sa ta yanke shawarar cewa to bari ta yi ƙoƙarin kutsawa ko ita ma za ta samu inda za ta kwashi nata rabon don haka ta gayyato shugabannin afirka hamsin zuwa birnin washington sai dai taron ya zama tamkar tsallon baɗake ne wanda hatta a cikin amurka babu ma wanda ya san ana yin sa sai waɗanda suke rayuwa a kusa da fadar white house da suka ga an rufe wasu hanyoyi da motoci suke bi a nan suka fuskanci cewa ashe wasu shugabanni daga afirka suka zo ake buɗa musu hanya su shiga fadar white house kuma su kansu waɗanda aka gayyata ɗin sun koma gida hannu rabbana ba tare da wani alkawali na zuba hannun jari ba ko wani abu da ya kama da haka shugaban amurka joe biden ya gayyaci shugabannin afirka zuwa wajen wannan taro a fadar white house kuma a tsakanin su babu wanda zai iya cewa ba zai je ba don haka duk suka ɗauki jakunkunan su suka hau jirage suka nufi amurka sun gaisa da shugaban amurka an yi musafaha sannan kuma su ɗauki hotunan da za su sanya a cikin albam a matsayin tarihi wannan ita ce nasarar da za a iya cewa an samu daga wannan taro mazarta suna cewa wannan taron da gaske ne yana son kare manufofin amurka amma kuma a lokaci ɗaya yana son kare kujerun mulkin shugabannin afirka ne 'yan koren amurka waɗanda dama suke cikin aljihun ƙasashen turai amurka ta yi alkawarin za ta zuba kuɗi dala biliyan hamsin da biyar a matsayin hannun jari a cikin shekaru uku a ah, hakan yana nufin cewa a kowace shekara za ta zuba dala amurka biliyan goma sha takwas da ɗigo uku tare da cewa afirka ta da matsaloli masu yawa da suka hada da karancin abinci yunwa cutuka sauyin yanayi amma kudaden da amurka za ta rika ba wa nahiyar a kowace shekara shine biliyan goma sha takwas da ɗigo uku waɗannan kuɗin fa ba wai sadaka ba ce ko kyauta hannun jari ne yayin da ƙasar ukraine take samun dala amurka biliyan goma a kowane wata wani abu mai jan hankali a nan shine cewa amurka za ta shiga cikin afirka ta yi gasa da wasu ƙasashe sai dai kuma a lokaci ɗaya ta dakatar da tallafin kuɗin da take baiwa faransa a yakin da take yi da 'yan ta'adda a yankin sahel a dalilin hakan ne dole sa faransa ta dakatar da wannan farmakin saboda rashin kuɗi da kuma rashin kayan aiki daga amurka to abin tambaya a nan shine ko shiga amurkan a nahiyar afirka zai iya rage tasirin ƙasar china musamman ma da ta fuskar kasuwanci da cinikayya ko kuma tasirin rasha mun ga yadda a cikin shekarun bayan da dama daga cikin kasashe na afirka kina aka rika yin zanga-zanga ta nuna goyon bayan rasha yakin da take yi da ukraine hakanan kuma mun ga zanga-zanga ana allah wadai da siyasa faransa da ita kanta amurka waɗannan sun isar wa da amurka sako cewa fa lallai tasirinta ya ja da baya afirka allahu a ce mata arziki domin kaso 40 cikin 100 na kakab ɗin zinariyar da allah ya halitta a doron ƙasa tana nan kwanciya karkashin ƙasa afirka ta ma har zuwa yaushe ne amurka za ta iya ja da china ta kuma raunana ta ba kuma kasa wato nahiyar afirka ce kadai china ta shiga ba har cikin kasashen larabawa domin mun ga yadda a kwanan nan aka yi taron ƙasashen larabawa da china a birnin riyadh wanda ya samu halartar kasashe da dama na larabawa wannan ya isa dalili ga amurka cewa lallai duniya fa tana canzawa kuma yanzu ba ita ce kadai mai karfi ba wasu ma karfinsu ya kawo to za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke ca mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu masu sauraro ga shirinku na muroyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. Shirin da muka ba baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu kamar kullum hassan barka ne ke muku marhaban a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran na so ku ba dama ne tsokaci dangane da satan mutane da ake a jihar sokoto a cikin kwanakai a satakai guda uku aka kwashe mutane. mutum 200 to gaskiya wannan kalubale ne ga gwamnatin kasar mu najeriya kuma yana daga cikin alkawarin da ta wa najeriya a shekarar 2015 na cewa za ta kawo ƙarshen matsalar boko haram da ta'addanci amma mu talakawan najeriya abin mamakin har yanzu ba mu ga linzami na tsaro ba tun don haka muke kira da ita gwamnatin ta tabbata ta cika wannan alkawari kafin tsayawarta a gama ga allah akwani lawan ali gabadan a kira ku daga nan jihar kanan dabin nigeria Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar. Yau tsokacin da nake son yi bisa 'yar majalisar nan ce wadda ta yi yunkurin samun haɗin kan ɗiyan majalisa bisa kuduri wanda ɗiyan luwaɗi da maɗugo suka yi. ta fito ta kwatanta yaƙi ne za ta kuma ta samu haɗin kai na ɗiyan majalisa to amma yanzu abin da ya bamu mamaki sai muka ji ta janye wannan kudirin kuma ba mu ji dalilin da yasa ta janye wannan kudirin shine muke kira gare ta mu da sunan al'umma da sunan talakawa ta fito ta mana bayani kamar mu yasa ta janye wannan kudurin alhali ta ɗauki alkawali gaban 'yan majalisa kuma ta samu haɗin kai har talakawa ma suna yaba ta yanzu sai muka ji ta fito ta ce ta janye wannan kudirin da ta ɗauka shi kuma mun san wannan kudirin dama yana da wuya saboda turawan yamma ba su san wannan irin wannan koko da wannan kudirin shine muke son mu ta fito ta mana bayani Ibrahim Mai muku magana Alkasun Baba Liman Ahar daga jihar Agadez. Salamu alaikum. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani ina so ku bani dama domin na yi na tsokaci a bisa kalamen da wani shahararren malami ko ce fitaccen malami a najeriya wanda ya yi watan dafta hamur gumi kenan na cewa kada 'yan najeriya su zaɓi shugaban da zai siyo makamai domin ya yaƙi boko haram da kuma ɓangaren bandis saboda 'yan uwansu ne 'yan arewa to ya kamata a ce shugabanninmu ko in ce malamanmu ya kamata su fitar da kansu a cikin harkar siyasa kuma saboda sun san suna da magoya baya sosai a wannan kalami da shi shek hamud adam ya yi to ya kamata a allah wadai ne saboda halin da al'ummar najeriya ake ciki yanzu bai kamata a ce a samu wani fitaccen malami ko mai kuɗi ko wani fitaccen ɗan siyasa ya zo a wannan lokaci da ake ciki na kakar zaɓe a ce ya fito na irin wa'annan kalamai mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Sunana La'uwa Alhaji Abbali daga Agadas Jamhuriyar Nijar. Doma da ra'ayina a yau a kan taron da jam'iyyar tare tarayya ta yi a babban birnin Yamai jam'iyyar da ke mulki a Jamhuriyar Nijar. Kuma an yi taro lafiya an kare lafiya. To yana da kyau a ce sauran jam'iyyu ma su yi koyi da wannan haɗin kai da aka samu a wajen wannan taron saboda ya kasance su ma nan gaba an yi taron da za su su yi cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu ja-in-ja ba saboda ja-in-ja tarwatsa jam'iyya yake sa yake kuma jam'iyya ta ci baya eh, kuma yana da kyau a ce an rage haɗama da gogoriyar neman mulki a cikin jam'iyyu saboda wannan son rai a cikin jam'iyya shi ke wace jam'iyya inda kaga ana ta wannan ya fita wannan ya fita ma to gaskiya akwai rashin adalci akwai kashin dankali a cikin jam'iyya shi ke sawa ake samun irin waɗannan matsaloli ubangiji allah ya samu dace bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamaratiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya. Game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na jinjina rundunar sojin Najeriya bisa nasarar da suka yi na kashe 'yan ta'adda a dazukan jihar Zamfara sama da sittin Muna taya su da addu'a da fatan Allah ya kara basu nasara da karfin gwiwa da himma da ƙwazo na yakar ayyukan ta'addanci a ƙasanmu Najeriya. Muna godiya Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tilyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya mun gode da wannan dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio ta Iran. Mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. ina so ku bani dama na miƙa saƙon ta'aziyata ga al'ummar jihar zamfara waɗanda sojojin najeriya suka kai musu hari bisa kuskure wanda ya yi sanadin rasa rayukan mutane da dama da fatan allah ya ji kansu da rahama ya kyautata namu ƙarshen ina fata allah ya sa sun huta allah ya sa ƙarshen wahalar kenan na gode rediyo tehran ku huta lafiya mai magana biliyamina agwar maji daga ƙaramar hukumar ningi jihar bauchi a tarayyar najeriya Najeriya ku huta lafiya. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci suna na Ibrahim Lara Gafta ta na muku fatan alheri ina jan hankali da matasan mu na najeriya musamman mu na arewacin najeriya iya da kyau a ringa kaiwa zuciya nesa a lokacin da ake yakin neman zaɓe saboda kaɗan takara ya ba baku makami da kayan maye kuna zuwa kuna a rasa ana kone-kone kuma sai ya ci gudu ya bar barku matasan ya kamata a yi karatun ta nutsu a tsaya kawai a yi abu da nutsuwa domin al'umma domin al'umma ta gyaru da fatan za ku tashi lafiya rediyo ta shirin sunana kwamre ibrahim fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na hada da mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria nan ba daga kungiyar murar matasan lahiya afirka to yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama yan fadakar da al'umma musamman yan kasa ta nigeria bisa ga al'umma da na shigo masu damfara da wasu kudade na bugi waɗanda suke shigowa da su ga al'umma suna amfani da wannan dama ta fara amfani da sabbin kudaden da aka canza ma fasali to saboda saboda haka 'yan kasa tana jin fara da aka shigo da ita gaskiya tsari ne wanda yake ba zai yi wani tasiri ba idan gwamnati ta kama amma sai dai idan gwamnati ba ta kama ba za a ci amana al'umma musamman na karkara saboda haka a matakin gaggawa wanda za a rinka saka tsarin kama wanda duk addadin kuɗi domin a hukunta ya suna na haɗa da mai kwamfuta mai yamma local government kebis ta nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hasila umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu matasa da ƙungiyar hizba ta kama a jihar kano da zargin za su yi aman jinsi da junansu to gaskiya wannan abin tar da allah wadai ne a matsayin mu na musulmi irin hakan a ce yana faruwa a kasashen mu na musulmi gaskiya abin da Allah wadai ne kuma kamata a ce gwamnatoci sun tashi tsaye sun yi wa tsayin daka ganin an magance irin wannan mummunar tabi'a da take so ta tunkaro na gode ku tashi lafiya mai magana hasila jumaa ta gangon sabon gari da makaramcin buɗe nijar. to marilla saboda yanayin lokacin da muke da shi ina kuma da haka ma zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Shahid Ayatollah Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi. na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau to madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun kammala kawo muku kissa mai suna hanarwa wanda kuma shine kokarin da sojojin muawiya da abi sufyan suka yi na hana sojojin imam ali salam a yakin sifin amfani da ruwan furat sai da ya kai ga imam ali salam ya yi amfani da ƙarfi ya kuma kau da su daga mashayar ruwan sannan shi bai hana su sha ba bayan da ya kwace mashayar daga hannunsu wannan a fili ya nuna irin halaye na na limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam to madala masu sauraro kissar mu ta yau ita ce mai suna wawan ɗan kasuwa wato kissar wani ɗan kasuwa ne a birnin kofa na ƙasar iraki a lokacin a zamanin khalifancin amirul mu'minin ali ibn abi talib suna zaune tare da abokansa sai kawai ya ji cewa bari ya burge abokansa sai ya ɗauki ruwan shara ya kwarara akan wani mutum mai wucewa ta bakin shagonsa suka yi ta dariya amma shi wannan wawan bai san kan waye ya zuba ruwan sharan ba sai dai a zahiri wani jibgege mutum ne wanda yake takawa a hankali a sanda yake tafiya sannan a fuskansa akwai taɓo da yawa saboda raunuka da aka ji masa a yaƙe-yaƙe hatta ɗaya daga cikin idanunsa ba sa buɗuwa da kyau saboda raunin da aka ji masa a wani yaƙi. amma bayan wautan da wannan mai shagon ya yi ko kuma ɗan kasuwar ya yi sai wani daga cikin abokan nasa ya gane mutumin da aka zuba wa ruwan sharan sannan ya ce wa abokin nasa shin ka san waye ka zuba wa ruwan sharan nan kuwa sai ya ansa da cewa mutum ne daga cikin mutane dubu da suke wucewa a bakin wannan shago a kowace rana sai ya ce ka san shi ne sai abokin nasa ya ce ai wannan shine malikul ashtar Komandan sojojin amirul mu'minin ali da abi talib alaihissalam wanda aka san shi da jarumta kuma yana daga cikin makusantan imam ali alaihissalam sai kai wannan mai shagon ya kama kai yana ta cewa kai tona yanzu mai yiwa zai sa a wahalar da ni bari in yi sauri in bi shi don nemi afuwarsa kafin ya tura wa'anda za su wahalar da ni sai mai shagon ya yi sauri ya bi shi amma kafin ya riske shi sai ya ga cewa ya yi kuna ya shiga wani masallaci da ya bi shi a cikin masallacin sai ya ga cewa ya kabbarta sallah da haka kuma mutumin nan ya zauna yana jiransa har ya ida sallarsa sannan ya nemi afuwa daga wajensa a lokacin da malik ya fita daga cikin masallaci sai mutumin nan ya ce masa ni ne wane wane kuma ni ne na zuba maka ruwan shara a lokacin da kake wucewa a gaban shagona da allah ina neman afuwarka sai malik ya ansa masa da cewa ai ban shiga masallacin nan ba face don neman maka afuwa da kuma addu'a Allah ya shiryatar da kai don na san ba ni kaɗai kake wa hakan ba kuma kana cutar da mutane da dama kuma ni ba ni da wani ƙuduri na ladabtar da kai ko kuma azabta ka saboda abin da ka yi mani daga nan sai malik ya wuce mutumin kuma ya gode masa ya koma shagonsa sai dai waye malik ashtar da farko shi sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam banda haka a lokacin halifancin Imam Ali da Abi Talib alaihi salam shine babban kwamandan sojojinsa gaba daya kamar ministan tsaron ƙasa kenan Malik dai ya shahara da jaruntarsa da tsoron Allah a yaƙe-yaƙe musamman wa'anda Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam ya shiga a yaƙin Jabal da kuma Siffin daga baya dai Imam Ali alaihi salam ya sanya shi gwamnansa a kasar masar bayan shahadar muhammad dan abubakar a hannun mutanen muawiya da abu sufyan da kuma amr bin asi wanda shi ma a bangarensa ya naɗa shi Amurin a matsayin gwamnan masar amma da sharaɗin ya kwace iko daga gwamnan imam ali salam da ke masar wato muhammad dan abubakar don haka a lokacin da sojojin amur dan asi suka sami nasara akan sojojin muhammad dan abubakar sai suka kama shi suka kashe shi suka kuma sa gawarsa a cikin fatar jaki suka ƙona ta a lokacin da labari ya isa wajen imam alayhi salam dangane da shahadar muhammad dan abubakar ya yi bakin ciki sosai sannan ya kira malik ashtar ya kuma naɗa shi a matsayin gwamnan ƙasar masar bayan shahadar muhammad dan abubakar ya kuma rubuta masa wasiya ta musamman ta yadda zai gudanar da harkokin shugabanci wannan wasiyar ko kuma ce kundin tsarin mulki yana cikin littafin najil balak ga duk wanda yake son amfana da shi sai dai malik dai ya kama hanyar kasar masar daga iraki bayan da aka naɗa shi a matsayin gwamna na kasar masar inda zai mai gurbin muhammad da abubakar wanda ya shahada amma akan hanyarsa sai ya sauka a wani wuri zai dan huta sannan ya karasa cikin kasar masar a nan ne mutanen muawiya suka sanya masa guba a cikin abincinsa ya kuma yi shahada a nan take to masu sauraro wannan shine ƙarshen kissan mu ta wawan ɗan kasuwa a nan kuma za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to shirin da ke tafe yanzu shine lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau zan mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da karbar haihuwa a gida wanda masana sha'anin kiwon lafiya suka bayyana cewa yana tare da illoli ga uwar da abin da take dauke da. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar yadda watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da karɓar haihuwa a gida wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke bayyana cewa yana tattare da iloli ga uwar da abin da take ɗauke da ilolin dai a cewar masana sha'anin kiwon lafiya sun haɗa da zubar jini doguwar naƙuda ko kuma yaro bai zo ta kai ba yoyon hutsari da dai sauransu a makon jiya dai idan ana tuni mun kawo muku matsalolin da ke tattare da rashin wato ziyartar likitoci ga mace mai juna biyu to a yau kuma za mu ɗorawa ne kan batun haihuwa a gida kuma kan hakan za mu ɗorawa ne kan tattaunawar da muka faro da malama aisa maiga jami'ar kiwon lafiya a asibitin kula da mata da yara na dko da ke birnin agadas a arewacin jamhuriyar niger inda da farko na fara yi mata tambayar cewa koya wannan matsalar take ta haihuwa a gida sai ta ce da ni ka kawo tambaya kuma wata mai mahimmanci ana samu har yanzu ana samu haihuwa a gida mata suna aihuwa a gida sai kaga kana zamne kana gadi an dauko yaro cikin daro an kawo maka mace na cikin jini gaje gaje mace na cikin jini gaje gaje dan ma wani bi cikin kasa ake aifo shi akwai matsala sai a ce min a masu saurari sai su ce min a ai ba yanzu ba ai tun ga uwaye da kakanni ana haihuwa gida abin ya sake mu da kakanni wasu abubuwa ba su yin su illa da yawa yana tare da mace mai aihuwa gida yana tare da mai aihuwa gida mai aihuwa gida wata ta bata eh, ta tana da gaugawa take yanke tana iya aifuwa me ba aifuwan gidan ba abin da zai biyo baya jini yana iya gabce mata in ba a zo likita aka yi taimako ba da gaugawa ana iya banna mace na iya zama gida tana nakuda yaron nan bai zo da kai ba ya yi wanda hausa ke ce ma kadiro kenan ya zo da cinai ko kuma ya bado ta kashin shi ya zamna akwai matsala mace yaro yana iya bado hannu wanda muke ce ma position transverse wannan ila tilas sai an fasa wannan abubuwa duka sai ga mace ta zamna tana tana kuda tana tana kuda za ta iya samun matsalar yoyon wutsari balle in mai aifon fari in kai ya taho baka zo likita ka aihu ba kai kwana ɗaya biyu kana gida wannan karshen ta ka samu ciwon yoyon wutsari me in ka fara nakuda ka ki gaji da ki zo likita a auna ki a ce miki a'a ba na ba bane in kika zo likita me zai fidda gare ki in aka auna ki aka ga nakuda ne sai a ce miki wance nakuda ne ki zamna ko a tattaro kaya a kawo wance ba nakuda ba ne nakudan tsaye ne kike gai wata mace wadda ta taba haifuwa ta san nakuda tsaye ko kuma wasu ka je an ce a tana zub da jini a a zaki ne babu zakin jini babu zakin jini mace na iya fara nakuda ta fara gabce jini sai ka ji sophisti a ku zamna bata ne ba nakuda ba nama ba ne a cikin bayanin da likita ta yi za a fahimci cewa na'urar dai iri-iri ce to ko wani irin karin bayani ne za a yi mana a nan nakuda iri-iri ne kuma toho wanda kwancin da cikin ciki iri-iri ne ba, duka yaran ba suke zowa da kai ba dukan su bane wani yana ba da fuskan shi wani yana ba da hannu wani wata mace in tana nakuda maimakon dan ne zai fara fitowa uwa za ta tasowa in uwa ta taso sai jini to waɗannan abubuwan duka shi ya sa muke so mata kasu yi nakuda a gida kasu aihu a gida in ta aihu gida tana iya aihuwa lahiya lau amma daga baya jini yana iya gabce mata yana iya bugunta ko kuma in mai borin gishiri ne ma tana iya lokacin nakudan nan borin gishirin ya tashi in ba a zo ba kuma banna za a yi waɗannan abubuwan kamar ta za a iya kauce musu za a iya cewa kamar akwai jahilci a ciki ko kuma rashin samun bayanai game da abin da ya shafi haɗarin da ke tattare da haihuwa a gida wallahi wa'annan bayanai wa'annan abubuwan da ke faruwa wasu mata akwai taurin kai gare su wayewanka ana nan ana ta yi ana ta yi ana ta yi wasu ba ka iya sake musu hali wasu sun yarda suna zauwa wasu kuma sai ce sai na gani to akwai kuma abin da ya shafi bari da ake shi wanda za a cewa kamar wani yakan zowa ba zata ne shi kamar me yake kawo shi bari kamar a ce ko kuma a haifi yaro irin bakwai ne dinan da sauransu haka akwai abun ga iri-iri akwai abubuwa da yawa kamar wajen barin nan tana yi wa macen tana da wata infection kinta da ba a ba macen tana da wani resist negative da ake cewa abubuwa da iri-iri wani bi kuma cikin ba na kwarai ba ne tana iya samun abun ga grosses molar shi ma ba zama ba zai zubewa zai akwai abubuwa da yawa wanda suke sa wannan wannan eh, wannan barin nan to haifuwar bakwai din shi fa haifuwar bakwai shi ma akwai fenomen da yawa wanda vraiment Allah galim za a cewa eh wannan kuma al'amari na ubangiji yaro yana iya haifo shi kuma akwai abubuwa eh, wanda za su iya haddasa shi kamar mace in tana da anemi kamar mace in tana da wani ciwon ta hakan ga duka wa'annan ko fali wanga da muke da ake samu shi ma yana iya sa mace tana da masasara grossess din tana iya na sai har ta ta to karshe duka game da wannan wani kira ne kuma ce jan hankali kuke da shi kiran da za mu yi ku taimaka mana ku 'yan jarida na biyu har yanzu masu hannu da shuni muna son su sa hannu har yanzu kar su gaji suna shiga cikin unguwa-unguwa suna sensibilisation yawan sensibilisation kin nan wani bi yana kawowa mata su yi adere in suka yi adere ka gani ko abun yayi don ka vraiment sensibilisation yana maganin komi saboda shine akwai risk de danger lokacin da ciki duka ya tahi hatsari ne kamar lokacin da ciki ya girma ba ta nan ga zuwa wurin awo abubuwa wanda ake ce masu yi danje wanda in ta tinkari kanta cikin shi ba ta gudu ta zo likita ba ana iya samun banna ko ta faɗi gida borin gishirin ya fara kafin a dauke ta a kawo ta likita an yi banna ana iya rasa ta ana iya rasa abin da aka haifa lokacin da ba a in ita ba a rasa ta ba yaro ana iya rasa shi cikin ciki tana iya aifo shi bai zawa da rai da taimakon ku ku yan jarida ana hudi a tele ana hudi cikin radio ana hudi bisa eh, kaman cikin sabgogi ku waye ma mata kai bisa ga importance bisa ga amfanin sa wurin awo bisa ga amfanin in ka zo ka aihu likita bisa ga amfanin in ka aihu ka kawo yaron ka wurin shaushawa bisa ga amfanin eh, mata su zo su sha magunguna wanga na futu. Allah ka ba mu sa kai sama Allah ya ciwo gobe. To masu sauraro da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakuwar tamu a yau malama Aisa Mega ta asibitin kula da yara da mata na DKO da ke birnin Agadez a arewacin jamhuriyar Nijar. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Masu raro sai a ga zama domin a ji takaitattun labarin duniya. shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa juyayin shahadar shahid kasim suleimani wani al'amari ne wanda zai raya dukkanin al'amura masu tsarki a musulunci sannan zai raya ruhin yaƙi da manya-manyan azzaluman ƙasashen duniya kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran yana kaltar shugaban yana faɗar haka a taron juyayin shekaru uku da shahadar shahid kasim suleimani wanda gwamnatin ƙasar amurka ta yi a ranar uku ga watan janairu shekara ta 2020 a tashar jiragen sama na birnin bagdaza na ƙasar iraki a taron juyayin wanda aka gudanar a masallacin imam khomeini kudisa sirruhu da ke nan tsakiyar birnin tehran ra'isi ya kara da cewa a lokacin da muke bakin cikin mun rasa kasim suleimani a cikinmu amma kuma a ɗayan bangaren muna farin cikin cewa duniyar musulunci tana da wa'anda suke sadaukar da kansu don karantar da duniya irin yadda addinin musulunci yake da ruhi na kwatar 'yancin wa'anda suke neman 'yancin kansu a duniya taron wanda ya sami halartar manya-manyan jami'an gwamnati sojoji da kuma jakadun kasashen waje a nan birnin tehran ya sami halartar dubban mutane daga nan birnin tehran da gewayensa a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya ba da umarnin kashe janar kasim suleimani a birnin bagdaza na kasar iraki miliyan mutane a kasar iran daga ciki har da mahaifar janar kasim suleimani wato kirman suna juyayi da kuma ziyartar kabarinsa don tunawa da jarumin da ya jagoranci murkushe kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish wacce ta mamaye kasashen iraki da syria a cikin shekaru uku tashar talabijin ta press tv nan tehran ta bayyana cewa an gudanar da tarurruka a garuruwa da dama a duk faɗin ƙasar daga ciki hadda nan birnin tehran esfahan yazd birjan rasht shahar kudus da kuma arak a mahaifarsa dai wato kirman dubban ɗaruruwan mutane daga cikin garin da kuma wajensa sun ziyarci makabartan shahidai na kirman inda aka bisne shahib kasim suleimani don karanta fatiha ga ruhinsa da kuma bayyana so da girmama ayyukan da ya na ɗan adamtaka a mafi yawan rayuwarsa kama daga kalafifin yaƙi da kuma yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasashen yankin gabas da tsakiya a jawabin da ya gabatar a taron juyayin shahadar kasim suleimani shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa za a ɗauki fansar kisan shahid kasim suleimani da shahid mahdi al-muhandis na ƙasar iraki da kuma abokan tafiyarsu. kakakin gwamnatin kasar iran ya ba da sanarwar cewa ranar shahadar janar kasim suleimani wato uku ga watan janairu na kowace shekara za ta kasance ranar turjiya ta ƙasa kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran yana kalto ali Badri jahormi yana faɗar haka a yau talata a taro da kafafen yada labarai da ya saba gabatarwa a kowane mako a fadar shugaban ƙasa a nan birnin tehran kamfanin jinancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jaharmi yana cewa tare da fatan an shiga sabuwar shekara ta 2023 lafiya ina fatan shekaran za ta kasance cike da alheri da zaman lafiya ga duniya gaba daya. yau ce janar kasim suleimani jarumi wanda ya shahara da yaƙi da 'yan ta'adda a duniya yake cika shekaru uku cur da shahada rana ce wacce dukkanin iraniya suke girmama wannan jarumin wanda ya shiga zukatan mutanen kasar da dama rana ce wacce mutanen kasar iran suke tunawa da kuma juyayin shahadarsa da kuma abokansa shahidai akan tafarkin turjiya da gwagwarmaya da azzaluman kasashen duniya daga ƙarshe kakakin gwamnatin ƙasar iran ya ce muna fatan zamu raya hanyar shahidai a dukkanin bangarorin mu musamman a harkokin shugabanci ya kuma kammala da cewa saboda jinin shahidai ne ƙasar iran take samun ci gaba a kowane bangare na ilimi daga ciki ina son in shaida muku cewa ƙasar iran a halin yanzu tana daga cikin ƙasashe goma a duniya wanda suka kore a ƙera na'urorin hangen nesa wato telescope masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majalisar duma ta kasar rasha ta bukaci gwamnatin shugaba putin ta ɗauki fansar rayuwar sojojin ƙasar 63 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan tsaron ƙasar rasha yana cewa sojoji 63 ne suka mutu a sansanin sojoji na wucin gadi da ke makifka na lardin donetsk ɗaya daga cikin yankuna guda uku wanda rasha ta kwace daga hannun gwamnatin ƙasar ukraine to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muka a wannan lokacin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun